ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون حقيقه yan aljanna a ranar alkiyama su ababen shagaltarwa ne ga barin yin tunanin wasu saboda abin da suka gani na ni'ima da wamammiya da babban rabo don haka suna ta farin ciki da walwala